addu'a ta 69 subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wannan 33 ake muna addu'a ne ta bayan idar da sallar farilla fa ake so kullun kai sallar farilla kai waɗannan addu'ai kana yi kana tuno wannan ma'anar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau daya ma'ana subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 33 33 33 99 sai ka rufe 100 da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan Abu Huraira ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin kuma yana cikin sahih Muslim sahih muslim kenan wannan shine addu'a da ake ana jan wato carbi ko riwaya ta zo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda dangane da bayani akan falalar wannan addu'a fuqara'ul muhajirin talakawan muhajirun wanda suka hijira daga makka da zuwa madina talakawan miskinan mabukatan sune suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya manzan Allah masu kuɗi sun tafi da lada gaba daya zahaba ahlud dusuri bil ujur in an ce addusur addasir dukiya kudi addusur wato kudi masu yawa to almalul kasir kenan sun tafiyar da lada ga kudi Allah ya basu sannan kuma ga ladan sun ɗebe mana masu kudin da kenan suna da kudi kuma da su ake rigegeniya wajen ibada ba irin masu kudin mu na yanzu mutum ya samu kudi sai ya bar Allah ba in ya samu kudi bai zuwa jami'i saboda shi ai babban alhaji ne ya zai fito masallaci in ya samu kuɗi ba zai zauna wajen wa'azi ba saboda ai mai kuɗi ne ya za a gan shi a wurin karatu ba zai yi ba to bambanci kenan wancan na da su kuma sai suka yi kokari suka fi talakawa ma yawan sallah da ibada to shi suka kawo kuka ya manzon Allah mu fa wannan abu mu gane ba da kuɗi an ba su kuma sallar ma duk suna fin mu darajatil ula sun ɗauke daraja maɗaukakiya samu a duniya kuma alamu yana nuna a lahira ma za su samu wa ni'imul muqim ga ni'ima dawwamammiya suna cikin ni'imar kuɗi a duniya sannan kuma a lahira ma alamu yana nuna cewa gaskiya za su more saboda ga kuɗi sun samu kuma da su ake sallah da su ake azumi ba a fin su azumin nafila ba a fin su fita jihadi ba a fin su zuwa sahun gaba a sallah a'a yusalluna kama nusalli su yi sallah kamar yadda muke yi wa yasumuna kama nasumu su yi azumi kamar yadda muke yi wa lahum fadlu amwalin kuma suna da falala ta dukiya akan mu ya hujjuna biha da kuɗin suke tafiya aikin hajji mu ko talauci ya hana mu zuwa hajji tun a wancan lokacin hajji sai da kuɗi yace wa yatamiruna wa yujahidun su tafi umra su je su yi jihadi wa ya kuna uwa uba kuma su zo su ɗibi kuɗin nan su ta ba da sadaka sun samu ladan hajji sun samu ladan umra duk sai da kuɗi ko su zo su ba da sadaka mu kuma ba hajji ba umra ba sadakar mu ake ba wa ma sadakar kuma ga ainihin wato ibadar suna gaba sai manzon Allah yake cewa ala uallimukum shay'an kuna son koya muku wani abin da za ku riski waɗanda suka gabace ku tadrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum za ku riski wanda suka gabace ku wanda ya wuce ka in dai kai wannan ibada to zaka iso shi sannan wanda kuma zai zo daga bayan ka to bai isa iso ka ba sai dai in yayi abin da kai wala yakunu ahadun afdala minkum kuma ba wanda zai fi ku kuna so illa man sana misla ma sana'atum sai dai wanda ya aikata mislama sanatun irin abin da kuka yi suka ce a kwarai ku ya manzo Allah muna so sai annabi ya ce to tusabbihun wa tahmadun ku ta tasbihi subhanallah da yawa a bakinka Allah ya jarabe ka da talauci baka da kuɗi to kai yawaita tasbihi shi kan ba sai an biya ba kai ta faɗin alhamdulillah oba wa tukabbirun Allahu akbar tai ta yawa kaga kaga asalin wato yin tasbihi na carbi kenan ba ina magana akan amfani da carbin ba a ina magana akan wanda in za a ja carbi addu'ar da ake yi dan a fi ganewa yawwa ku yi kabbara ku yi subhanallah ku yi alhamdulillah kowane ɗaya daga ci ku yi talatin da uku to a wata riwaya sai suka je suna murna suna yi suna yi su ma masu kuɗin suka ji labari suka ce a yau wannan abu ne na kowane musulmi suka je suka yi tasbihi suka yi ta tahmidi suka yi la ilaha sai su mutanen ka talaka suka sa kewa ya manzo Allah mutanen ba sun ji kuma nan din ba sun zo sun mamaye mana manzo Allah ya ce kun ga ku tashi ku tafi harka ta kuɗi da dukiya zalika fadlullahi ti man yasha kawai falala ce Allah yake ba wanda ya ga dama so haka Allah ya ga dama ya jiho jihowa ce aka yi suka tsinta shikenan kuma ku je ku fafata amma wannan bai zai hana ku shiga aljanna ba su za su shiga kuma za ku shiga to wannan kaga malam mai kuɗi da Allah ya bashi arziki yake amfani da damar da ya samu wajen yi wa Allah bauta kaga ya more to amma yanzu al'amarin ya canja in ma hajjin ne dan alfahari zai je dan kar a ce ba na ba alhaji bai samu tashi ba wannan niyyar bakin cikin zai sa ya je kaga bai da lada umra kuma zai tafi saboda ya daɗe shekaru kullum da shi ake umra in an je maka gindin harami an zauna ana shan iska an ciwo kaza ana ci sai a buga waya ina wani alhaji na gaji a lafiya bana kana karko sai a ce ai harka ta lalace kasuwa ta tsaya bashi ya masa yawa ba zai iya biya ba wannan bakin cikin kar a gaya masa ka ce sa zai tafi da yawa masu zuwa umra da aikin hajji nan da yawa wallahi ba dan Allah suke zuwa ba da yawa to shi yasa kaga hasara goma da ɗari ka je je ka sha sanyin jirgi kurum ka dan zan ya ka shawo zamzam wataƙila Allah ya raba ka da wata 'yar fitinar amma dai maganar lada kan baka da shi dan duk aikin da aka yi ba dan Allah ba to fa gaskiya ba za a samu lada ba wanda Allah ya ce to ku koma ku je kuna da falala abu na ƙarshe jama'a wannan tasbihi din yana da nau'i nau'i kala kala ne nau'in farko mun karanta subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 kaga 99 sai ka cika da la ilaha illallah to kuma in kaga dama akwai wani nau'i kuma ba wannan ba subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 kurum ba maganan cika ta la'ila illallah kenan nawa ne za a yi 99 kawai bambancin wannan na farko da na biyu na farko ana cikawa da la'ila illallah da wala shirikala wannan na biyu kuma ba sai ka cika ba kurin kana gamawa kai tashin ka nau'i na uku subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar a tare subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 kaga idan da zaka faffashe su ka duba to kenan kowanne ka masa talatin da uku uku ne ba gane ba kawai in ka zo zikirin da ai subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sai ka yi talatin da uku ka gama ka hau alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku sannan ka gama kawo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 da haka ke to yanzu ga hanya mafi sauki subhanallah, walhamdulillah Allahu akbar daya subhanallahi walhamdulillah allahu akbar biyu subhanallahi walhamdulillah allahu akbar uku subhanallahi walhamdulillah allahu akbar ka tai sai kai 33 kana gamawa ka tashi kai tafiyarka, kenan ya nuna kowane ɗayan su ka faɗe shi sau nawa 33 to shi ma wannan wani nau'i ne da ya kamata wani lokaci ka rinka misaltawa nau'i na hudu subhanallahi guda goma kurum alhamdulillahi guda goma kurum Allahu akbar ma guda goma kurum wal hasanatu bi ashri amsalha duk kyakkyawan aiki ɗaya idan kai za a ninninka maka shi goma goma sau goma ɗari kenan kaga misali zai iya watakila kana sauri wata ran kana gaggawa kudin kai subhanan layinka guda goma alhamdulillah layinka guda goma allahu akbar guda goma ka tashi kai ka. kuma shi ma wannan riwaya ta tabbata riwayar bukhari na biyar subhanallahi sha ɗaya alhamdulillahi sha ɗaya Allahu akbar sha ɗaya kawai bambancin na hudu da na biyar dinnan wancan guda goma ne wannan kuma sha ɗaya yanzu kaga wannan sha ɗaya in ka da za su baka talatin da uku ne to an baka sau goma an ninka ma ba san ɗin da tara ta dawo ba ko ba ne to wannan shi ma ya inganta riwayar imamu muslim annabi ya ce ayi nau'i na shida subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wancan na farko da aka ce kai 33 uku ka cike da la ilaha illallah to ka jona su a layi daya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ma'ana wala ilaha illallah wa da la sharika lahu ko la ilaha illallah kaga guda hudu kenan haka za ka yi ta yi kana maimaitawa sai ka yi ashirin da biyar zan maimaita subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar kaga abu hudu ne ko subhanallah wala ilaha walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba kwaya hudu ba kenan ma'ana guda hudu ne ma'ana four items ne ai ko to haka din sai ka yi sau ashirin da biyar ashirin da biyar sau hudu shine zai baka nawa ɗari to shi ma ya halatta wani lokacin sai ka yi su haka kuma riwaya ta inganta riwayar imamun nasa'i shek albani ya inganta ta haka tirmizi ma ya ruwaito ta to me ya kamata mutum ya musulmi wata ran kai wancan wata ran kai wannan wata ran kai wancan kan mutum ya rike 33 uku nan kullum shi yake yi a wata ran kai goma goma wata ran kai sha ɗaya wata ran kuma kai nawa ashirin da biyar biyar amma kar ku manta mai ashirin da biyar sai ka jera wannan guda hudun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka ashirin da biyar shikenan ka tashi ka tafi akwai kuma wanda ka yi 33 uku uku ka dauko la ilaha illallah kwaya daya ka rufe da ita